الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ci da karatun daga littafin an radu ala rafidoci ya sheik muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala da ya nan mai safo shijin guba kan shijin safo shijin guba ko? um safo shi dai uba ko ya shawwal 1439 kalenda ya nigeria na ji daidai da safo guni ya july 2018 kalenda ya miladiya na ko maga matlab mukhalafatihim ahl sunna matlab yalliyan bayan al sunna ji wato yana wagun gona mini usulu ya sun ya shi abu don sunna ga janini opposite wajin wato sunna ga logo alo a ta shi gwatin nga malatu babu na mini mai shi a jo a zai ga zanu cin ya ba gan a dai jo na sun na ji fina un wa gan un mai je ga wa ji masala ya ji ni un je mai shi shi anan wa gina kyan wa ji nan wato na sun na ji ga no ga ta le opposite wa da jo ne maza ba ne ga da wani na'am ko la ji ganewa so nga malawa ga ciwo ne alùsùnmẹ́jọ ìfàsáìzì fẹ́lẹ́ láàwò rásìdà ṣì mọ ìfàsáìzì fẹ́lẹ́ nìkan alùmùtàtì alùsùnmẹ́jọ ìfàsáìzì fẹ́lẹ́ yẹ̀rẹ̀dẹ́ sọ́jà àníbi muhammadu jì rásìdà ṣì mọ ìfàsáìzì yẹn mutunci yí gẹ́gbẹ́ tó kó yí sọ́jà àníbi alùsùnmẹ́jì ìfàsáìzì yẹn ìbáàdẹ́ sòkó rásìdà ṣì yẹn ìbáàdẹ́ kẹbẹ̀rí E emphasize yan ega e je jaza e ji ya mu wọ́n yára kó ráfíìdà yìí mọ́ emphasize yẹn zàndó ẹ̀nẹ́jì ráfíìdà náà ẹ̀gá di ojú kí ọ ẹ̀gá di wú. alùsùnmẹ̀jì emphasize yẹn fẹlẹ́lẹ́yìn ní àníbì yìí ìmìṣì yẹn àníbì sọ́là sọ́là dẹ́dẹ́rẹ́ jẹ́ ayé ráfíìdà yìí gẹ́jì mọ́ dúkú emphasize yẹn kí ọ mọ́túntì yìí bẹ́ẹ̀gbẹ̀dẹ̀dẹ̀ ní àgàn etí etí yẹn bí jùbọ́ náà etí yẹn ìmìṣì yẹn àníbì alu suna ji emphasize ya sallan doro ji da lokaci za shi ma emphasize a fiya ku sallan guba ke ba alu suna ji emphasize wa ga jalula wa bikin nan za shi ga shiga ji masu ku ya wa ni bikin na wa fi bikifi alu suna ji emphasize ala ajiniyar musulunci awu zaji za su da shigan jima zuku wuce alaka mu a jiniya wuza shi nga yaji ke nga emphasize yana emphasize yana ke a fi aku tari ga mu ne be gunu shi a fi ila e shi ke alusun ngole wato yen nan ji ce udoku sarawi alusun naji a gama da tiya daga zuriyayen hasan bo za su da a gama da tiya zuriyayen husaini alusun naji a ga wade ta'a ya wali al'amuri kashi barran kana au fajiran amma mawa alamu tuye ce lambar tuye ciwa za su shi a ga zando na ga ya beci maditacin abu danin tagi ya malama mu alu shi a ga waji jihadi ta ce kawai ga shari'ar musulunci jo amma shi da shi a ga kullu rayatin turfo kabla kiyaji kaimina fa kaibu tagutun yubadu min dunillah alu sunna shi ba na yadda rai ne masallaci rafida shi ma ba na yadda rai ne kabari ko laji ganewa so alu sunna shi eliye eh, gan darajo be darajawe ba so ko awe be imani be da sunan ceci rafida shi ma eliye eh, ga darajawe wa bebe jimono be ji so abi anibi mutunci wo be je je be jibuta zino kabarin imamu ajina so wa le ge tsakani ya wuce yau gaji kiyo sa shi ga dano gama la alu sunna ji a gagar jibrilu ya za la su da lama maro ya falu na mayu maro amma rafi da shi a gaga a jibrilu wa kayan ciki yana tuno jiki a kudajen gawa mini ha mini ubo a nan ji alu mukhalafata alu sunnati ele ga lembo alu sunna ji wal jama'a allazina allazina naji agaiza naji hum alama alai rasulullah ata ce na tuce to jani sallallahu alaihi ta tubo wa sahabe sahabu jinin aslan lin najati e le go lo le no to ban ga asali yake an egwago fasaru kullama fa'ala ahlus sunnati shay'an taraku kan do na ahlus sunnati ga yin do ci jinin shi shi ya ja wuce to ahlus sunnati a ga annabi sallallahu alaihi wasallam gan la ta zalu ummati bi khairin ma ajjalu al fitra alum ya ku ta ma ta ta al bi kage da dajin yake mi nan shi a shiga a wurin fiya zuwa da yake mi sai san giga tiya alu sunna shi a ganga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanzu rizikiya yi ti fafa ju pauta shi a shiga wa da jike wa da gi wa ga

da kumi uji kiyo alamari jeti nga malla wa galo ibaratu su gura ibnu batta wa tu masala ni ciye a sallo to alula waji gani ko to azumbo da sauransu hatta to nan ikan da bane to rafi da je gani ka ga ga ga kiyo ikan jenji da sauransu yin a kiyo in the name of al sunna ju rafi da je gira kuya a gaibon na na isha tura ku a to the word ashara tuya a gaibon na alashar tun bashi rin bil jannati ni riba sabi ga dunu ba tu je ne tare nan wodi alita kawai àti ìgbé ìjọni wá àti ẹgbẹ́ làyíbó àti ẹ̀jọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀nàfẹ́ fàájá àníbi ìmọ̀mọ́dé fi ẹgbẹ́ ẹ̀mí látúṣáyò nítorí ẹ̀gẹ̀ ní yẹ ẹ̀gẹ̀ ní wọn kẹlẹ́ àkúnwá jí fi gbèjà Allah wa alamu sun kufa bi mani ya ci bishi nan wa in taraku shi an fa'alu alfi magayin da ci lugwa shi a shada wani tali fa kharaju bi zalika an dini rasan zane ki hatun daga hanci ne completely nga mala su beta ci a ga anabi na tu anabi na biye alifu ga ya bakaru anabi anabi wuce wuce anabi aya so ne mutum anabi wuce bi nan wuce so aya alhamdulillah Allah kiyaye amin fa'inda shaitana tsawara lau shaitan ga lan irin wuce wa wa mulalan shaitan ga ke dictate e irin wuce ya wa da'u bi anna hadhihi al-mukhalafa alamatu annahum al-firqatu najiya a ke ke da gan yanna na nanan ga alama ya ga gango eh. na ni sallallahu alaihi wasallam ga la ta zalu taifati bi ummati ghairi nar al-haqi wa eh, ja ku ja min alumu yo atati e gboro la yaduru man khalafahum wala man khazalahum hatta yati amul lahum kadhalika nan e ke le ga ga da

bi aqida imamiyya yana har tu ba wannan rafida shi gan na ne diga aluman wuya da e ga 73 na. wajen musulmi general wajen misali yana ne da jinfi na shiya ja da ga 73 ga ne ma ke ga gwami e ne 73 wuce ne imamiyya eh yukasiru haza za ka fi ma yakuluhu wa yazkuru za indahu zikr wallahi akida shi ya kira akida hanja falyanzur falyunzur ila alfiraq ki firaku ile wa mutaqadatihim bi akidaji wa amalihim nan biya aji. fama wa faƙacin nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu yal firqatu najiya ina ga ndede bi yana muhammadu da sahabu jita ne nan ga al firqatu najiya in ga mala aqidin ahlus sunnati wal jamaa shi uswa ahlus sunnati mai so aqida e gba filio kashi wale kani ye gbe yi makanta ba to ne do ku yi makanta ba ni ngole record din da bueno ala je zanweci dem bueno ahlus sunnati e so aqida ga mala aqida shi àṣẹ̀rí àjẹwò àlílẹ̀ ẹ̀wọ̀n ṣìnà ọgọ́rùn-ún gbẹ̀rún ṣẹ́rù sílíìtì káàdì wà léègbó títà ọ̀tọ̀ ibi ibùdó kùsẹ́mà wà léègbó fọ́tò ìlùmọ̀jìdì wà léègbó. tọ́wọ́ kí wo ngọ́lé ìlìmọ̀ tó di lálẹ́ àti àṣẹ́gẹ́ ju só. àmọ́ egun fílíọ̀ sàndóru dé. ṣí aga kun tiwé. ya usulul kafi la ci filin mutu usulul kafi gaya sai la ji karatun da laki kaudon cewa zan doga ga don ne usulul kafi su gubo bismillah ko ko ma numaniya wa lanwarun numaniya ko ma la yaduru faki hmm. wa i alu sejina za ne gba sunna bi da zane ne gba tirmizi ashi hmm. ko hmm. zane gba abu dauda zane gba sahih muslim zane gba sahih bukhari yadda kuke ya wasu kafi waje a ci filin kwa lanuwarun numaniya ko bi haru lanuwarun yi muhammadu a shirin majalisi hmm? kuli ta fiye ce nikmatu eh. a jazairi eh. na so ya gani matula a jazairi nan ẹni ta fiye a ji kuje fiye bayan kaga zai je labi tuyo na bi can gawa alu sunnati ngalu suna ji humul na li asarihi a ga da jami tu asaru ya nabi sallallahu alaihi wasallam na wa asari asaru ne bi asari sahabi ji ne ga mai mana alai yawma wa sahabi ga mai alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashiduna ga mai ke yi wata bi sabila man ana bai la mi tu ko zai gaje tun yi na a ce ba su ko ne ko kama la ya fa'ala munsifin ke mina da na gaibi adalci na ga na sowa yanzu bi aibil haqqi wuce ce ne da yayin gaskiya na fa huma aqu an yakuna al firqatun najiya wato al sunna ga al firqatun najiya e ne ma ga sunna yi firqatun najiya nan wallahu da wannan ga al firqul halika ay kufarwa e ne budu ne ga iya da sunna na ji martaba ne a zangoci budu ne kufuru lánàá tí búdú búdú mọ̀ wẹ̀ kí ọ wẹ̀ dọ̀láàlù lánàá tí mọ èké yúbẹ̀ súnlẹ̀ ẹ̀mọ́ echi ma kàntì lánàá tí mọ èké yúbẹ̀ ekpe obi wẹ̀ jáìlì tí lánàá tí èké yúbẹ̀ súnlẹ̀ ẹ̀mọ́ wẹ̀ ibi títí. gbọ́mọ láàlù sún na ọ̀gá zàndó ní gáàlì abáná ajẹ káàkiri àná àlù ìgbèdè ìjìgẹ́ gan wali na saba kuna bil iman to ko fa yin da yi ne shi zobe imani na to zai ji alul bidai a fita shi alul kiblati jona asimini na saba kuna bil imani bo ga mala alul sunji eh ba ni alul sunji ya e ga to yabo su fiya suna ga to gajin ku sallama no eh ga ta ko ga yabo na ash'ari ko ma turidi ko khariji da sauransu wasu ne gajin ku sallama eh ga ta yabo kibo muslimi guyi riyo sun ya dayi labidaci na shidu bu ya wuce wuce wasu na a gato man koyar suna shiga jiki mu ya ga saba gamu ilgwa kuma mutane shi a dajin sallah ko gane mai gane kiliya abu idan nga wa fihin nga ya imani ya so ci da tuci da mala'ike da fuhal kiyami da kaddare boye sahabi anibi wanda bayan boye alul baiti ji wanda bayan isbat sifati ya tsoci bi asma'u ji wanda bayan Allah sallah jahan da lokaci wanda bayan afiyazu wanda bayan awazaka wanda bayan alwaji wanda bayan aja azkar la juwe losu ji wanda awa sahabi anibi muhammadu azabi ya sahabi ji wanda bayan ko wale ga aje gun ya alita be a kirki a gun ko aji zai sallama agajan sallama aji aje gwaye kun jiji sannan wa ma'ana a ju ziyara tabiya mai ɓata wajen kiyo wanda ba ngato kano ni wa zai limni biya sun so bogo ba ni shiga izai lalu tuba wa ni bi momodu no amma addini ya shi a rawai za shi a gaza na shi ayatul lal kubra ka kura no mun ba da wati bo kon da wuji ma ne kura ne wai le kura na de ka zan da jige gbagba temporary wangi so iza kama kayuna kayu ali ali muhammadi ya ci bi qur'anin jadidin ala al-arabi shadid aga za ba a tiya ma dai aga tiya bi qur'an ore qur'an wuci ma wani tsanani ya balarabe shi ranar jima ku qur'an na fitina a ku a ngole fana qur'an wuci ga tiya na kare sin ya dewa inda inda na la musafa fatima ga ba ba dai musafa yana na fatima da mu

a gaci wuciji zabatu saifi a gaci wuciji ngo ga ko are musafu fatima a gaci wuciji are ajefu labiyadu a gaci wuciji are ajefu ahmaru a gaci wuciji ita fi na pata a ga wuciji a gaci wuciji ngo ci oso a wuciji zuma muhammadu na kemina ina imama yau kemine nubuwa ina ci ake a cinga imama a cinga a zo imama yau ebe go imamu an dole kimna ni bai je wayi na ci a ga imamu a je dai wayi mu ko e ji gane ku ga wa asarun najati zahira fihim listiqamati ma da jini ba ku yi kine tin adino min ga ni taharifi wa zuri mazhabihim ko amma fake ko boro lugwa maza ba da suna mai very known wa shaukatin fi galibi bilad ko galibi ya jijo nga mala ebo na sala na na mada be sunne na nga la kai za ga bidiya la be sunna waju jimini webo wani ya mumu tijayin samawi mini duwa to yi rashi da shi nka takada ne ce ga shi ya tumu alu sunnati e ba kibo ka wuto ga ga shi ya tumu rafida dan ga gugu ba ga kon da nda kwa shi aja ga ga kida shi akida sakba za ndu rubiya be wuri ce amma an ga ga sunna ga dono su adin da ya shago nan ka firawunan imagine firawunan firawunan ganye ko gboro gawon lawaye gawon ma oriku illa ma ara wa ma adikun illa sabilar rashad wa ganye waya ko gboro ne kade kande kande an gawon firawunan lawaye da imagine firawunan gawon gaya laye ko hangi wuza ya gbo muta ya ngole ka iblis wajen ga ni ga adamu na kiwu ga ga al'adullu Luka lashe da na tilkulibi wa mulkin laibila wa ga mi ban wuya ne ga ugi wa da rayuwa felo wa ma jiki ana wa ma tsana a shakka zane ga alayi da bibiya wani suna wanji ga yiwu e zai da da ya dede wọn sun ne dede yawon ebe ni gbẹrun ga sun ne dede layi wa gwa nga malla ezufiu do shutukpa yadda bidi ya ji ayon kawai ga a fere sodan bidiya cha bai hadisi wa ni ga wuwa bai zo ebu wala trust to develop yun ta ji ce ta bi en da ga ji zuku cha chu shubu wa shauka jin fi galibil bilad galibi ne jijo ka akida a shari'a kila akida a shari'a ti dikiyo shi lagbo shi lagbo ebo na ga emi na ga alusun nanu ko laji ganewa ki mala akida ya ashariya wuce da nasara ta ce akida ya mutazila mu ebo na akida ya ashariya will combination ya sunna bi aliti zalu ngoji ganewa ko so wale ga ashariya dai kabuli dai gwargwado ya kibo gwargwado ya sunna na shinka ene ya zabe yinu Nike kowa ji ganewa. Wa wujudul ulama yana malaki da ya sunna muke bukana su kun ademan shi almuhakkikin na ji muhakkiku na ji nan wal muhaddisin dan da ya hadisi ji wal awliya da waliji was wal salihin da fi ta chabo ma abu anifa maliku shafi ahmad ibn hanbali al-bukhari muslim abu dauda tirmizi ibn majah adarimi ibn kuzaima Ibi jariri tabari no le ko kayi ma ni jo to be ni wona ah hamad ibn zaidi hamad ibn salama sufyan sauri sufyan ibn yaina abu zur'at ar-razi abu atim ar-razi abdurrahman ibn abi atim ar-razi muhammad ibn wara wole zani abul qasim tobari lalikai ko al-ajuri da na ibeyin a ki da sun da baɗo wa luwa a ki da rafi da ubebe zai ni mini da irin na ba daga abebe za a gaza nan kufe ji sallah kufe ji liwatu ko kufe da su bai zagi da ga jahin lanin kufe ji ni kal mutaci bai gizo kan giji tashi ku da ji ni kal mutaci bai nan kufe da ji ni kal mutaci bai gizo zagi nan nan mane ko abun makuranu ba like that ko abu di tina bi hadisi ya nabi muhammadu ya dairi e wuce gawa jike gawa je fita san yiwu gawa kad na za alwilayatu an rafidati fa ma sumi fa ma sumi fi waliyun kat mun kan ga za su da shi ba e gode la sa je wali ne iman da sai sai ci alayi na hauli ya Allah lile wani ya soko la khawfun alaihim da su da baya wala hum ya zanun za zanun ma da baya allazi na zan jayi ma jiwa waka ne ta kuna made da su yan ce kina e bago man kana mu'minan taqiyan ne lillahi waliya mm. yani ga ibe imani ya takwa Allah ne yani ga ce wali mm. abanga wale wa je imani wanjo mugun a ci da rashi da bwa wa da takwa Allah wa me ke zabi akida yan eh? rashi da yan sabana su da nga ma lamun ga haje wali huta ci ta ce na fi da shi ba amma sun be ga amma an ga sayyidina ali dabo sayyidina hasan madabo sayyidina husaini madabo jafaru sadiki bo inda ya jimini ya jiye ba wu jimini ya buwa na mm. terminal mission je jimini ya ba ni bi sa ani bi sa mo eh dan no tubi ayana mm. kashi terminal menu yetlika tani ga Eh, addiniyar musulunci nga to bi sai yi mishan shi gabi ajin lan ya dugum li ibadati sulbani mu ya gabi ajibuta ya krosa nan a shiga sayyidina ali to asan to usaini ina yi zaji ga ga ne kiyo ya gwa sun alqur'ani ya gwa sun sunna ya wa sahabi annabi ya wa annabi muhammadu ya wa zami annabi muhammadu ya gaji guluma ya da akira kirki ya ji ba da tsoci a ga laifu ba ci ma ya gwa sun sunna annabi muhammadu ba wai annabi muhammadu mai gawan shi ba ina zami ya alul baiti to ra'ayi zaji ga da na zauna ayi zaji ga da jibuta ya ya matlab raja matlab ne ga yatin raja sun kya raja to ene ya raja tunan gayi rafi bashi a ga tun daga caba alita zai ji tsumi na abunin ka na ji tashin kiyama na kakuna majiya ba ga tiyanin kakuna majiya ba ga ji tinan ga zandoro na ga rafi biyo shi a wurin catu ya yi ɓatanin a gajin rayu a magadan rai tiyagan ji zugun a shiga abakar biyu umar biyu ma bi na aisha da su ta shiga dare a shiga ji a shiga ji hajji ko laji ganewa so daga baga gaji zuku a shiga ga to kaku na ma biya mun shiga ciyanin a ca nole wato new world ya ba wato daula ya ji wannan ki kuta a ga to lokacin wuce nga jenuwedu yanu ano a jenuwedu yege ama edu. ya nuwo ama ma'adai nuwo ya du ya kazan a shiya ji kawai maga a difin zandoro na ji shiya na difin zando na majirasi da wuce su liyani kwata ga zawuci na lanaki amma ga lanaki ma jiya ba a biya hanya a cafe jiki a cafe zuwa ninninninninni har tu babu nuna zuwa shi don kudan guru na kaba gi na mazid na bawu gi hmm. ngo jigani ko har tu babu ni wa muza isabe da be kai haza zalai sani ali muhammad zanna adini zan zuriya ni muhammadu wa ba loka ne ni ali muhammad na rahima da wanga mini zami ali bu bunu wa dai gu mana to a nga malla man do ci aji aji ga raja ke shi annam ga shi aji iman ga alkiyami alkiyami ya kuta naji ma alkiyami na ni muhammadu ga duniya kwai giga da ko mm. na ga wani mina ubo an na kala a don luhum da na giga mini ya rafi da shi wani muhammad ibn ba muhammad ibn baba wayil kummi fi a ma ba su limani bin rajati ita fi no kai sun a da ya wani gan sai na malai musalamu kalu a gan mallami min na falaisa minna dan do ne limani ya da mina ba to wani ne ya baje jaya ne wanda mi hawa kuma salam salam wai lai za ba jami wula mai mai shi a jibbe na lokaci wani gano nan kalu a ga inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam a ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ali an to ali radiyallahu anhu wal aimatu matul isnaati gan da aim magogu bai bai yuyo ya hayu na fi akil zamani a ga ya rayu dan shi karshe rayuwar shi wa ya shiru na ba da wa yusharuna ba da kurujil maji a magaguji fiye a ga kunaki mm. bayan madi ya tiyana wa ba da katli da jala bayan madi da da wuna wa ya haya kullum min al-khulafa salasa amma dogon madi ba ga alaki ga khulafa guta tana da rai abakar umar usman wa katalati al-a'immati nan da zai ji imamu waji ne ko sai yasulu nabi sallallahu alaihi wasallam al kulafa haddan aga ni sa sallama nga khulafa na tanawu bi haji eh wal qatlata qisasan zai yi mawu imamu ya jina aga ji ce aga wuga da qisasi wa yus wa yaslubuna zalimin aga zai ji ma zalimin aga za ji ce aga fosa wa yabtadi'una bi salbi abi bakr shi'a shi maga za faru na kan fasa ne na abakar wa umar da sai sayyidina umari ala shajaratin ci gando ci ba fa sabo faman qatala yakunu famin qali yakunu da ga inda tilka takun inda tilka takun ratba fatajifu tilka shajara aga ci ban wucin waye ci ban funfuru amma ci ban wucin gaji ke nga awwa daga fa abakar ga umar ya saba wani ba da an siri ba alaiha fayu dillu bi zalika khalqun kathir zan do ci dan yi mini alita gama agadi mini alil haqqi waya kun asha ga zalam na ta ga ya ji zalunci ya ji zalunci wa min kai zan ci ma ga ya kula ya ta ga ashe da ta kun ya bisa fatahdaru ba da solbi alaikum salam insha Allah a ga cigbon wucin wa ya cigbon awo ne amma cigbon wucin ga ji kiyo nga goji gwaji ni da fini nga fufuru funfuru ba da salbi zumana wuji kina sai sayyidina bakar da umaru afasa babu nan wa ya taji bihi jammun gafirun min muhibbihi ma aka kafune ne na gadi faruwa nan min zai je wa Abakar da maru nan ila da daba dan guru a gaje bawo Ebe ya sanafu a cije danin. kila zakaru fi kutubi a kai filita ta jo ana tilka shajara nakhla ga ci ba na fasa ba da wuci mai gambina wa anna tatulu atayara alil mashit al maghribi aga ci ba wuci mun wa un pare hata da zai gula yi la shi bai lozi na a bele ci ba wuci ye wa anna dunya tabqa ba da zalika 50000 sana a ranzu mane na gaji zo na zuku ya dabo for 50000 years after wuci so fata da ali abakar ya hawa na ufasani umaru ma hawa na ufasani usman ma hawa na ufasani ka talafiye imamu ajima a wuce sasan yani ta wakila zan da ci magan me ta wai ishirin alfa sana ya yawa ran 20,000 years ne kulli imamin ina isnashira isnashira alfa sana a gaza ndo mini imamu a ajima da 12,000 years na waje rayuwa gina wujji ga shiriri ta inna wa kala ba zuwa sashi maga illa al-madi ba madi sayin da lahu samani na alfa sana wa ni 80000 years kuma yarjiu adamu ta ga tani ga adamu ci gashi bashi mm-hmm. su ma shi su shi su ci gashi bashi ko mm. sun ba idris kaga ji idris ci gashi bashi sun ba nu kaga tani binu ci gaje bashi alali sakana ni ga adamu da ni binu ashiratu kuruniyo a mm. anayi ndo mede ta chanwa ثم بقيت لم يكن جانبان كبنون الا ان ينتهي للماضي حرب زمن ماضي وان الدنيا غير فانيه كو جماعة زبيا وان الاخره غير آتية القيامة ربيا كذا نكلا انو اتي اغا أغو غنيو دي بابو الله أعلم فانظر أيها المؤمن يا مؤمن تشنن مري الى ثقافه راي هؤلاء الاغبياء ووايرو وتشين رأي رمي لازم يختلفون كو يختلفون ma ya rudu badiyatu eh, na hakali a tsaye da yana to hankali za an ja abuwa kuma hankali a gwanin wasu ɗasu na kalewa a tatun na kali mai baji na ajiyar daga irin kyanin na ne za a sanin ga amma rummati bai na sitinos da yau kalili mai jawo zalika ne ga zane bai rasu ya bai da ke ta najiya mulki na ya jina mm. wa kaulum haza ya gane ji ma ga dana fa mustazimun wa labban takziba aga game la masu bata kata min ayati ina tabbatar daga ga shi wala hadis ba hadis shi ni adin rujul mauta ila duniya ga zai ya suna shi ja ko fal mujadalatu ma ula al umur tudayi al waqta wo gbonu to yani be tata yiri na shi da da kwanan tata gini na lafiya ga dona ne nan no fe yi lokaci ya to shi ya ga tata yi gbonu to biya lokaci ah, ya no le ko manyan sunna shi hmm. kandwaci doci bidiya zan doci ajiyun da zan da tuba abu ne iri na abu ta yi sulafi wa su babu wa su babu kilabu mm. na zai je lamitu ibnu kullabu ne shayo shi jayo ta e ba kibo ma ga tsanani dai wato vovobo ya bidiya ma ga gan abin da lau kayan lau mu akulun da ma ta kallamu da ya yi shi a gaji hankali a rigar doro ciya ya ja'aluhum maskaratan biyan na ta ta ji zakan ya fe ji tsamu gani ga yana wayan muji kalamuhum asma'al al-iqan lakin Allah salaba kula amma kudi hankali gobe yayi wa khazalahum fil waqiyati fi kullati awliyaihi ya wasa ko wati yabi eh ويجعلهم مسخرة للصبيان كو ويمج كلامهم أسماء على الإيقان na e ga ta to zai ji biye kini ne a bai ga ga e ga irin to a shi rubuta ta ba lakin Allah sallaba kullun sa ko da hankali ago wa khazalahum sa ko rafi da shi ba fil wakiyati fi kullu awliyayi etiya cin mutunci ne da gi ya zaci ta cin waliyan sa ko da ga sabi Ali Muhammad li shaqawatin sabakat lahum e bo ya so kwa ta ga wuce za daidai ga ya fa muka da ali da fa bi amali ajene ki amalun ana maga ali nari na fa bi amali ali nari ya malu maluna wale ga ndo tun nan ba ku ba ko ne wani aka shafiyun outside a wuce shafi ga ka kun gala ce lokacin shafi gun yabo to ku goyi ta wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk